Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ruwan sama kashi na talatin da tara na marubuciya Fatima Muhammad Gurin wanda ni mama Alim nake karanto muku. A falon ta zauna tana duba wayarta dan ta lalubo nambar shi don jin ya isa saboda yanzu yaya ta ɗauke shi kamar su mujib. Kusan ringin na karshe daga gaishe shi ta yi amsa. a daddaya yana tunanin yadda zai zille wannan banzan abin da ya fara ji a kanta sai yanzu ya duba ya san tabbas inki mijin kwarai ne ya aure ta ko ya sake nuna wa jidda wani yanayi na shatu to kuwa bai kyauta ba wace mace ce a wannan marar miji zai kama ce da tsohon ciki ba tare da ta san inda ta fito ba ta karbe ta hannu biyu ba wata cuta sai ma kyautatawa ganin yadda yake amsa mata ita ma sai ta takaita magana ta mishi sallama har za ta kashe ya ce wani abu ya sami gidana amma alhamdulillahi gidana ne ya gobara amma dai wutar bata samu kowa ba bata jira ya karasa ba ruwa take tambayar jidda ina fatan ba abin da ya same ta ya ce babu allah ya tsare ba saboda yakin da ya yi mata yawa ta su har yanzu tana asibiti ni ma yanzu zan wuce saboda bayan magarba jirgin zai tashi bilis ki gasar min da baba da mama A ajiyar zuciya ta sauke tana furta alhamdulillah ya Allah ubangiji ya tsare gaba ya kare ya ce amin bai sai kuma ya kashe waya yana yi wa Allah godiya da bai furta mata yana santa ba da bai san ta yadda zai wanke kanki ba ita kuwa miƙewa ta ta nufi ɗakin mama tana kwala mata kira nan ta sanar mata abin da ya faru ita ma ta jimami amma tun da ba wani ciwo ai sai a gode wa Allah hatta ta kira suka magana abin da ya faru ita kuwa shatu fitowa ce ta kamo yaran ta zo ta musu wanka babu larai dama tuni ta yi wa sharif ana kiran magarba ta sa suka yi sallah ta ba abinci zuciyarta kalba da mu kowa wani sakawa take jinta wani lokacin wani lokacin har tunani take ba wai dan baka so ba sai dan duba wanda hakan zai cutar kai ma kuma akai maka hakan to lalle ba za ka ji daɗi ba so ya kamata ka yi aiki da tunani bayan sun gama ta jera su suka yi karatun alkur'ani ta musu gari suka yi isha kafin ta raka su harurin bacci suka kwanta ta tofe su da da bayan ta fito ta biya ta karbo sharif ta yi mama da abba sai da safe su ma suna nan suna kimantawa sharif wannan abin da ya faru duk da ya yi asara yanzu ba bai da wata mota ko guda tunda ba wai ajiyewa yake a wani wurin ba amma sun tabbatar ba zai wani damu ba shi karan kanshi mahaukatan kuɗi ne da shi bare aka haɗa da mahaifin shi ba magana bayan ta kwantar da sharif kawai sai ta yi canjin kayan bacci don kuma ba za ta iya wani wankan ba kamar wata agwagwa yau ta yi wanka sau uku tana kwanciya wayar ta ce ta wurin gem wai kai san me ke damun ka ne in kana wani abun sai ka ce wanda bai san mace ba aisha dai ka fi kowa sanin halinta kai ka zauna da ita na kusan shekara goma su akwai wanda zai fi ka sanin yadda za ka yi da ita ta sauko ne haba ka yi tunani mana ko da yaushe sai ka ce ka san yadda take ajiya zuciya soke ce na gode ya kashe waya ya ja motar sai wajen rijistar sim card ya je ya saya daga nan ya wuce gida da ya kumbe ya zauna ya sake sosai yana mai danne yana mai danne damuwa shi saboda ganin damuwar da suka shiga sanadiyar tashi damuwa suka sha hira da dariya sai da aka kira magarba suka wuce masallaci da suleiman wani ɗakin ya ta gyara mishi da kanta suka shigar mishi da katuwar katifa suka shimfiɗa da babbar darduma saboda ƙasan tayas ne manyan fulo guda biyu suka jefa mai nan anti talla ta shiga ta wanke mishi ban ɗakin sumayya ta janyo troli ɗin shi ta kawo mishi ɗakin tsab garu sai kamshin turarukan wuta da sanyi ac da ke tashi ba su suka da ba sai bayan isha'i dan karatu suka zauna suka yi na gur'ani suna mai tuna memory su da mahaifinsu sai bayan sun yi da isha suka dawo abinci suka ci a falon yakumbo dukkaninsu abin da suka jima suna burin gani shine yau shine yau yake gani ya yakumbo da innani na cin abinci kwano daya abin da har mahaifinsu ya rasu da burin wata rana ya ga haɗin kansu har ya kwanta dama sosai zaman shi cikin yan uwan shi ya rage mishi damuwa sai dai fa a fuska kawai zuciyar shi ba haka take ba shi kawai matarsa yake muradi ta dawo mishi a karo na biyu har yanzu hotonta da sharif ke dawo mishi tiryan cikin akwakwalwa suna gama cin abincin ya shige daki ya saka nan ta bayan ya loda kuɗi cikin sim card ɗin ya kira ta Salatin da ina ke faman kwararawa ne ya jawo hankalin makwabtanta na kusa sai la'ana take tana tsine wannan rayuwa da yake son kashe ta da ranta. Tashin hankalin yau daban na gobe daban. Shigowa aka fara idan jin basu ya bunka da unguwar da gidajen manne suke da juna. Kuma ba su da wani tsawon gini ko zurfin gidan da zai hana na waje jin hayaniyar ciki. Kowa ya shigo sai ya ware idanuwa ya sa hannu a yana salati. Wasu kan sai su ce kai duniya. abin da ka shuka shi za ka girba baba ne ya rataye kanshi da kanshi har lahira bayan ɗirka-ɗirkan zunuban da ya ta aikatawa a doron ƙasa bayan dama da Allah ya bashi ya gyara kurakuran shi da yake Allah bai nufe shi da shirya ba sai ya kashe kanshi ya mutu kafiri Allah ubangiji ka tsare mu ka bamu damar gyara kurakuran mu amin ya Allah ai sai ga mata sun fara jerin gwano duk wacce wa aiki abu ya lalace ya dawo kanta ga malin shi ma yanzu ta kanshi yake a gaban ubangiji tashin hankalin nan yan unguwa suka ce firse inna ta bar unguwa ko su kona ta da gidan ba wanda ya damu da rataye malam bare a sauke shi nan ta dauki kaya da yan sauran kudaden da ya saura da kuma wayarta ita ma ta fice ta bashi nan kafin ta fito matasan unguwa kuwa rike da man fetur da ta gudu su kuwa suka banka wa gidan wuta Kammi unguwa ya zo ya hana su take gidan ya kone kurmus suna tsaye su ga uban da zai ce zai kashe. Bayan sun kone iya gidan suka suka kashe suka kashe wutar suka yi gaba su. Sallama ta furta cike da sassanyen muryarta. Wata wawiya a jiya zuciya sauki sai da ta ji muryar da yake ji tana ratsa mishi zuciya. Ya yi misin ɗinta sosai kuma sallamar ta yi tana mai sauraron jiran amsa. hankali ya amsa mata wa alaikum assalam rahmatullah jin muryar shi ne yasa cikin azama ta cire waya za ta kashe ya saurin cewa in kina yi wa Allah da manzansa kar ki kashe wayar nan mayarwa kunnen ta tayi cikin karyayyen murya ya ce ya kike shiru ta mishi ya ce aisha na san ba da bakin da zan yi baki hakuri sai dai ki sani wallahi lazim cikin hankali na dai ba zan taɓa yi aikata rabin abin da na aikata ba ban sani ba ban san abin da yake kaina ba ban taba yarda asiri ana iya samun shi ban taba yarda asiri ana iya samun shi haka ba gaskiya ne yanzu a wannan zamanin ba sai gashi sai gashi ya hau kaina har na wulakanta mace mafi soyuwa a raina duk abin da ne miki na san ki a wurin ki ya riga ya wuce ba ni har yanzu zafin su nake ji har cikin raina kamar ni aka yi wa Aisha kin san ina son ki ina son ki ina matukar son ki ina son ki son ruwan sama baya canjawa ruwan kogi ɗanɗano kamar yadda babu abin da ya sai canja ɗanɗanon sanki a cikin zuciyata za a yi ruwan sama da na tabbatar sai ya wanke duk wani taban baki na a zuciyarki insha Allah a jiya zuciya ta sauke kafin ta ce excuse me ta kashe wayarta lamsa idanuwan shi da suka yi jaye yana tunanin wani wahalar kuma ta sha a ran da ya sake ta saboda tsanan nata gare shi ya yi yawa ya dai san ta bata tun da har gidan shi aka zo neman ta bai san yadda ta yi ba bai san me ta samu ba dan shi guda bai san ko da sunan shi ba bai san ta yadda aka yi ba murmushi yana mai ɗora hannayen shi saman kanshi abin da ciwo sai dai hakuri shine magani sai addu'a mikewa ya ɗoro Lola ya fara nafula yana roƙon Allah ya sassauta mata ta bangaren ta kuwa sosai maganganun shi suka tsaya mata a rai sai dai a lokacin ta yi iyayin ta ta cire su ta wazar ta gyara kwanciyar ta sai bacci ta bangaren sharif yana isa jidda na farkawa matukar tsoro ta take kallon jikinta ganin ba inda ta kone sa ta sauke wata wawa a jiya zuciya tana furta alhamdulillahi yayin da ke zaune ta kalle ta tana murmushi ta ce Allah shine abun godiya kin tashi kawai ta gida tana tunanin da wutar nan ta tashi a daidai lokacin ya turo kofar wanda yana shigowa yaya ta miƙe ta fice tana ba da baya karaso cikin sassarfa ya rungume ta cikin jikin shi kamar wani zai kwace ta har sai da ta yi kara kafin ya sassauta a jiya zuciya ko ya sauke sun fi goma a idanuwan shi alimshe ya samu ta ya ce na gode Allah da kike a raye murmushi ta saki tana dagowa ta ce da na mutu fa ya ce da na yi nadama nadama mara Musaltuwa. ina son ki ina son ki sosai duk wani laifi da ne miki a duniya ki yafe min shi ba zan ƙara ba ta ce alhamdulillahi ai kallon ai kallon kin yi kaɗan ya mata ganin yadda take mishi wani kallo tana dariya nan ya ƙara rungume ta yana sakin ajiyar zuciya washe gari da safe shatina tashi kawai ta ga an turo mata sako Bata duba ba saboda ta ba da ne. Ta ci gaba da abin da take bayan ta gama musu breakfast kamar yadda ta saba ta wanka ta shirya kanta ta ɗauki wayar. Miss Colwood ta gani na wannan lambar da Sabe kira ta jiya. Bata bi ta kai ba nan za ta iya kira ba ya ci sa'a ma da bata yi blocking din nan shi ba. Abin da ta ga rubuto mata yasa ta miƙe watsaye fuskar ta na cika da farin ciki. Kamar da ba tona take ba da gudun ta fita kamar yarinya tana kiran abba. fitowar shi kenan zai zauna dani ya ce uwata me ya fara haka da safen nan ta ce abu admission na samu shi da mama suka ce alhamdulillah congratulations dear cikin farin ciki ta ce na gode abu ya ce to zo zauna ki ci abinci kar farin ciki ya sa cikin naki ya cika ta ce ai ma ya sa abu ya cika ina zuwa ta ruga ɗaki mama tana girza kai ta ce allah shirya mu mutum da 'ya'ya amma har yanzu ya kasa hankali abu ne dariya ce ke kyale ta ko ki aka ajiye a gaban umma haka zaki ehe. Dariya ce kawai tana ci gaba da zuba musu abincin. Tana shiga Hajja ta kirawo cikin shagaba ta ce Hajja ina so in yi magana da Tidda. Hajja har yanzu baki isa asibitin ba ne? Hajja ta ce ni kam yau wayar nan zan bawa Jidda ko zan huta. Dariya dai yan dakin suka ya Sharif. Jidda ce ta karɓo ta ce ina jin kidiya gyale Hajja. yau din nan ana sallama na sai na biya na sai su yi wata wayar kafin in koma gida kuma ke zan fara kira dariya suka yi a tare shi ta ce alhamdulillah kina lafiya ta ce garo ma kuwa ina beautiful ne ha shi ta ce wata beautiful ne ha kice zaida kike so ki tambaya kike wani kama kame tinda ta ce da Allah can ke ma kin san ba wanda zan ji kunya anan dan na tambayi zaida ehe shi ta ce can dai ta matse miki mutum ya sa kafa mutum ya sa kafa ɗaya a lahira ya samu ya da da kyar amma baki bai mutu ba jida ce ta bude baki za ta amsa ce ta saurin cewa to na samu admission ihun murna ji da ta wanda ya sa Sharif zarewa ya makala a kunne, ya ce oya sai an jima lokacin ganin dakta ya yi, ya kashe. Dariya duk saja suka saka yayin da jidda ta turo baki, ita kuwa shatu murmushi kawai ta yi. Lallai zuciya muguwar aba ce, in ka biya mata sai ta kai ka tabaro Allah sarki da yanzu ta biya wa zuciyarta da ta wargaza farin cikin wannan baiwar Allah da ta ɗauke ta aminiya farar ɗaya Allah ya taimaka ya kubuto ta da bata san inda za ta kai kunyar duniya ba ta ɗan ta ɗanɗani irin bakin cikin miji ya auri gawa ba za ta iya yi wa kowace mace ba fatan hakan ko da kuwa maƙiyarta ce abun ba daɗi ajiyar zuciya ta sauke ta miƙe ta fito Yaran ta samu babu lare yana musu wanka suna haukata ta musamman ne da Zaida. Sai da ta tsawatar musu suka nutsu. Arwa ta shirya su ta ce an gama shiri a ci abinci mu fito yawo. Ihu suka yi cikin murna suka kwasa waje. Samir ta dauka ta fito ta koma ɗakinta ta shirya shi. Ita ma ta shirya. cikin shiga a baya ta ɗauke shi suka fito bayan ta ci abinci ta yi wa mama sallama bayan ta karɓi kiɗin mota ta ɗauke su Gidan yaya Mina suka fara zuwa. Aiko ta yi murnar ganin su abubuwan ci kala-kala ta sauke musu, inda suka bar yaran suka shige ƙuryar ɗaki, suka buɗe tsaftar hira. Nan ta bata labarin abin da ke faruwa ita ma sosai ta mata faɗa na san bin rudanin zuciyarta da ta kafin suka gangaro maganar Sef. Inda Mina ke nuna mata ta yafe mishi kawai a wuce wurin. Murmushi kawai ce ta mige ta ce za mu gudu ya Mina. Muna da wajen zuwa jibgi-jibgi. abubuwa ta hada wa yaran ta da rako su mota kamar kar su tafi suka wuce sai gidan yaya fadila ita dai hirar duniya kawai suka yi ba su kawo abin da ya shafi rayuwarta ba ita ma ba su jima ba suka fito suka je gidan yaya muje nan ma sun samu tarba tun da dama suna shiri da antin data sosai ta taya ta murnar samun admission ɗinta daga nan sai gidan yaya hamid da shi suka gefe suka sha hirar su kafin ta fito za ta wuce jin muryar mujibatu ce tana cewa ki yafe min shatu na san ban kyauta ba ba kuma haka aminci ya ce ba mun tashi tare islamiyyar mu daya ajin mu daya bencin mu daya komai namu tare muke yanki amma na zaɓi ne miki haka amma duk wannan halaccin daga abu kaɗan ya same ki na sama na zama cikin masu zagin ki da an tara ki yafe min murmushi kawai ce tace Allah ya yafe mana a zuciyarta kuwa cewa take ai yanzu na dawo daga rakiyar kawaye kuma jinta kaɗai ta ishe ni ko godiya da take mata ba ta saurara ba ta fice dama ya hamid na jiran ta wurin yaran a mota kudi ya basu ya ce ta biya ta saya musu askirim gidan takwararta suka wuce suka sha hira ita ma daga can daga can suka wuce inda za su ya askirim kowa ya zaɓi abinda da yake so nan suka zauna suka sha yara suna ta wasanninsu kuma tana duba wayarta tana ganin abubuwan abu da suke yi kuma yaran suna wasan su lokaci guda kuma tana daguwa tana kallon su don kasi wani wajen to masu sauraro anan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah